muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin kun san tare da Abdullahi Usman Katsina muna ɗauke da labarun duniya daga bakin Tahir Amin sannan sauran shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da shirinmu na guzuran hanya tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau asabar 11 ga watan yunin shekarar ta 2022 wanda ya daidai goma sha uku ga watan zalgada na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru ɗari da sittin da bakwai da suka gabata rana irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan yuni shekara ta alif ɗari takwas da hamsin da biyar aka yi wata girgiza ƙasa mai tsanani a birnin Lisbon na ƙasar Portugal wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu arba'in. Sakamakon wannan girgizar ƙasa kimanin kashe biyu bisa uku na gidajen da suke cikin birnin da cibiyar tattalin arziki sun rushe kan kuma fere jiragen ruwa dubu da suke gabar ruwa na birnin su masu suka a cikin ruwa wannan na da gasken girgizar kasa mafi muni wadda ta faruwa a tarihin kasar ta portugal masu kun san cewa shekaru 450 da suka gabata rana irin ta yau wato kuma 11 ga watan yuni shekarar ta 1572 aka haifi ben johnson wani marubuci sannan kuma wasan kwaikwayo dan kasar birtaniya ben yarsa mahaifinsa tun yana karami da haka ne fara aiki na gini domin biyan kuɗin makarantarsa a lokacin da ke shekara 29 a duniya ya shiga aikin soja a ƙasar burtaniya bayan wani lokaci kuma ya bar aikin sojan inda shiga cikin wata tawaga ta masu wasan kwaikwayo inda ya haɗa kai da ita kuma ya fara rubutun wasannin kwaikwayon da kuma gudanar da su a bainar jama'a a nan ne ben johnson ya shahara a wasanninsa mafi ƙayatarwa daga wasannin da ya gudanar dai sun hada da fox da kuma fox and chemist daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 167 da suka gabata rana irin ta yau wato 11 ga watan yuni shekara ta 1855 wasu masanan ilimin kimiyyar lissafi 'yan kasar jamus su biyu wato benson da kuma christoph sun sami nasarar rarraba haske na rana zuwa launuka bakwai da suke a cikinsa duk da cewa dai kafin wannan lokaci malaman kimiyyar lissafi da wasu malamai musulmi kamar su ibn sina ibn haitham da kuma qutbuddin shirazi duk sun gano haka sun kuma bayyana su amma abinda waɗannan masana 'yan ƙasar jamus suka yi shine sun iya fitar da ilimin ne a aikace inda suka yi amfani da ruwan sama don gada wannan ilimi a fili ta hanyar ganin launuka a cikin bakan gizo.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaba maduro na ƙasar venezuela ya ce irar da venezuela suna daga guda a yakin da suke da mulkin mallaka a duniya a yau ne ake bukukuwan haihuwar limami na takwas daga limamai masu tsarki daga 'yalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan kasar Iran. Kasar Habasha na son sake komawa kan teburin tattaunawa da kasashen Masar da kuma Sudan. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya bayyana cewa kasar Iran da Venezuela suna fagen daga guda wajen yakar 'yan mulkin mallaka da babakere a duniya. tashar talabijin ta hispa tv a nan tehran da harshen ispaniyanci ta nakalto maduro yana faɗar haka a hira ta musamman da ta haɗa ta da shi a nan birnin tehran a jiya juma'a ce dai shugaba nicolas maduro ya isa birnin tehran tare da tawagar 'yan kasuwa da kuma 'yan siyasa na ƙasar venezuela don ziyara aiki kwanaki biyu don neman haɗin kai da ƙasar iran a fagage da dama maduro ya kara da cewa zamanin nuna karfin soja na amurka a duniya ya wuce don a halin yanzu duniya tana cikin sauyawa ana kafa sabon tsarin dangantaka tsakanin kasashen duniya da ƙarshe shugaban ƙasar na venezuela ya yaba ƙasar iran kan yadda ta taimaka ƙasar venezuela da makamashi a daidai lokacin da ƙasar take cikin tsananin buƙatarsa. dubban mutane a nan ƙasar iran ne suka gudanar da bukukuwan murnar haihuwar limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a nan birnin tehran da sauran garuruwa imam aliyu bin musa rida alaihi salam wanda ake wa lakabi da imam rida alaihi salam an haife shi ne a ranar 11 ga watan zulkidan shekara ta da 148 bayan hijira a madina sannan a lokacin sarki mamun dan sarki haruna rashid ne ya tilastawa imam rida zuwa yankin khurasan da ke arewa maso gabacin ƙasar iran inda bayan shekaru biyu ya kai ga shahada a shekara ta 203 hijira kamariya a halin yanzu dai hubarinsa yana birnin mashad na karewa maso gabacin ƙasar iran har ila yau a tarurrukan maulidin imam rida salam an yi allah wadai da wani fim mai suna holy spider na batanci ga addinin musulunci da kuma yin allah wadai da jami'an gwamnatin kasar india guda biyu wanda suka aibata addinin musulunci a cikin 'yan kwanakin da suka gabata gwamnatin kasar habasha ta nuna aniyarta na sake komawa kan teburin tattaunawa da kasashen masar da kuma sudan dangane da madatsar ruwa ta renaissance da ke kan kogin blue nile kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto jakadan kasar habasha a majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da jakadan amurka na musamman a ƙasashen yankunan ƙahon afirka wato mike hama a ranar juma'a da ta gabata ne ministan harkokin wajen kasar habasha ya bayyana cewa kasarsa tana son komawa kan teburin tattaunawa da kasashen biyu dangane da madatsar ruwa ta renaissance ta yadda kowace kasa za ta amfana da ruwan kogin nilu madatsar ruwa ta renaissance dai ita ce madatsar ruwa mafi girma a nahiyar afirka idan an kammala ta amma kasashen masar da sudan suna ganin samar da madatsar ruwan zai rage yawan ruwan nilun da ke isa kasashen su masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa jumhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da goyon baya tare da taimakawa kasar syria a gwagwarmayanta da harmce kasar isra'ila a zantawarsa da takwaransa na kasar syria ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahian da kuma faisal migdad na kasar syria ya jaddada matsayin gwamnatin iran da al'ummanta na yin tofin alatsi ne kan halin ragoncin da gwamnatin haramci ƙasar isra'ila take kaddamarwa kan ƙasar syria musamman lugudan wuta da jiragen sama da suke yi a gefen kudancin birnin damascus babban birnin ƙasar syria minista harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa ƙasarsa za ta ci gaba da goyon bayan ƙasar syria tare da karfafa ta kan mayar da martani da kuma takawa haramci ƙasar isra'ila birki akan ta'addancin da take a ƙasar ta syria a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar syria faisal mcdad ya jinjina a kasar iran da al'ummarta kan irin gagarumin goyon bayan da take ba wa kasar syria a dukkanin bangarori yana mai fayyace cewa gwamnatin haramci kasar isra'ila da kawayenta gungun 'yan ta'adda ne gami da bakar siyasar mamayar kasar amurka da take wa arewa maso gabashin kasar syria kasar rasha ta yi tofin alatsi ne kan hare-haren da sojojin gwamnatin harfi kasar isra'ila suka kaddamar a kan kasar syria tare da gargadi kan mummunan sakamakon da hakan zai jawo ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha a jiya juma'a ta itir da allah wadai bakar siyasa ta wuce gona da iri na gwamnatin harfi kasar isra'ila kan kasar syria ta hanyar jiragen saman yaƙi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskar mu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin guzurin hanya tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى سادوا كوكما ساكي سادوا أتكي وانا شري نامو wanda wannan shiri mai suna guzurin hanya shiri ne da a kowane lokaci muke ƙoƙarin ganin cewa mun gabatar muku da wasu shirye-shirye managarta waɗanda a cikinsa mafi girman al'amari shine tarbiyya ta akhlaq wato yadda za mu gina ruhinmu mu kasance mun riki wani abu wanda zai zama na guziri a gare mu domin kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to a shirin da ya gabata mun yi kokari mun kawo waɗansu bayanai musamman ma dai abin da ya shafi wasu ayoyi na alkur'ani da suka yi ishara kan tarbiyya wato tsarkake zuciya ya kasance wannan tsarkin zuciyar ne kan gaba ma kafin ainihin ta'alim koyon wani abubuwa domin za ka iya koyon abubuwa amma ya kasance zuciya ba ta tsarkaku ba to in ana magana akan al'amura na tsarkin zuciya ita ce wato zuciya ɗin da in ta samu tsarkin to duk abin da ya shige ta na koyarwa sai ya samu gurin zama a nan ubangi wa ta'ala duk wani bayani bayani ne da yake yi mana domin ya nuna mana matsayin ɗan adam a musulunci a musulunci ɗan adam yana da wani matsayi da wani guri wanda ubangiji ya sanya shi maɗaukakin guri wato kula wanda allah subhanahu ta'ala yake da ita dangane da an adam idan muka duba alkur'ani ko kuma muka duba ainihin hatta hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam hatta malaman musulunci za ga cewa a kowane lokaci suna magana akan wani matsayi da daraja da Allah ta'ala ya bai wa dan adam so wata waka shi wannan dan adam da Allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi sai zama na abin halitta ne wanda Allah ya ɗauke shi karimi wato abin girmamawa abin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka shi ɗan adam da shi shi ne kasamtuwansa shi ɗan adam Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi ya zama khalifansa a doron ƙasa ubangiji subhanahu ta'ala kuma duk abubuwan da ya samar a duniyan nan yana samarwa ne domin jin daɗin shi ɗan adam ɗin idan muka duba za mu ga misali a cikin suratul jathiya aya ta goma sha uku Allah subhanahu ta'ala cewa yake cewa wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah yake cewa kuma ya yassare muku ya hore muku dukkan abubuwan da suke sammai da dukkan abubuwan da suke ƙasa jami'an minhu gaba ɗayansu daga gare shi ya hore muku su kusuwa ko 'yan adam wannan ba karamin girma ba ce ubangiji subhanahu wata'ala yi dangane da dan adam kuma ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake nuna mana shine wasu hususiya abubuwa ke bantattu da suka kasance dangane da dan adam da kuma saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya turo zuwa ga dan adam din ashe ubangiji subhanahu wata'ala ba ya lura ne da cewa wannan bawa nasa dan adam yana da wata kima a gare shi ba shi yasa duk ya sahara mana ya yarsare mana ya hore mana dukkan waɗansu abubuwa domin jin daɗin mu to haka ne Allah subhanahu ta'ala yake al'amuransa idan kuma muka gani za mu ga ayoyi daban-daban da Allah ya saukar da su dangane da ainihin shi kansa ɗan adam yake nuna cewa ya turo mala'ika jibrilu domin ya kawo alkur'ani ya kuma saukar da shi a zuciyar muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma wannan ayoyin da Allah ta'ala ya ishara da su ya fara saukarwa ga wannan manzo nasa sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne waɗanda suke ɗaukaka sha'anin ɗan adam a cikinsu da kuma irin alaƙa ɗin da ke tsakanin ɗan adam da ubangijinsa alaƙa ce ta girmamawa alaƙa ce ta shiryarwa alaƙa ce ta koyarwa wanda duk waɗannan ayoyi Allah subhanahu ta'ala ya dinga bayanin su tare da magana yana kawo ubangijinka ubangijinka ko kuma rab rab shine wanda yake yake shine ubangijinka wanda ke baka tarbiyya yake baka kulawa saboda haka kenan wannan tarbiyya da kulawa da neman ɗaukaka ɗan ajam ɗan adam a cikin waɗannan bayanai da kuma waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ya fara saukar wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne guda biyar waɗannan ya nuna cewa Allah ta'ala yana so ne ya kai ɗan adam zuwa ga kamala waɗannan ayoyi na farko-farko su ne inda Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yake bayani a cikin suratul alaq aya ta ɗaya zuwa ta biyar yake cewa bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra bi rabbikal akram iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam waɗannan ayoyi ya ikhwani waɗannan ayoyi guda biyar ubangiji subhanahu ta'ala bisa haƙiƙa wani bayani ne wanda yake yi na ɗaukaka ɗan adam na farko dai cewa ake cewa da rasulullah a bisa lisanin mala'ika jibrilu yake cewa ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci ɗan adam daga gudun jini ka yi karatu sannan kana mai girmama ubangijinka kuma ka yi wannan ubangijin naka allazi allama bilkalam shine wanda ya sanar da alkalami ya sanar allamal insana malam ya alam ya kuma sanar da dan adam abin da bai sani ba wannan duk a ciki ubangijinka ubangijinka allah subhanahu ta'ala yana nuna alakansa da bawa sannan yana nuna irin karrama wanda ya wa dan adam a cikin waɗannan ayoyi guda biyar da muka karanta ashe kenan alaka ce mai girman gaske da yake nuna irin waɗannan maganganu maganganu ne suka shafi ɗan adam da ubangijinsa da irin alaƙan da take tsakani da kuma ga abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala yake so ya yi na karrama shi ɗan adam ɗin ga kuma irin alaƙan da yake son samarwa da ita to hakika ɗan adam ba kowa ba ne idan ya duba al'amura na halitta baki ɗaya da allah ya yi na duniyan nan baki ɗayanta ka kalli sama ka kalli ƙasa ka dubi irin abin da Allah ta'ala ya halitta amma kuma duk da waɗannan abubuwa da Allah ya halitta manya-manya sama da ƙasa da tsaunuka da duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sai ya kasance ruhi na ɗan adam shi ne hakikatan abin da Allah subhanahu ta'ala ya karkata zuwa gare shi yake so ya tarbiyyantar da ɗan adam ya bashi wannan matsayi to gashi ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin عليك يا أجمل خلق الله sannan daga ƙarshe aminu ibrahim kiyawa zai gabatar da kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a ma saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin da cin sami ka muku wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu ya gato muku Nasir Mas'udi domin jin irin waƙar da ya rera mana. اگر ز رود ز روی تو روشنی دهم همه شب جهان را ستاره ها از نگاه تو دهم آسمان را رنگ هستی از رنگ چشم تو دنیا آسمانی نو بسازم مانند چشم تو زیبا تا بگیرد رنگ هستی از رنگ چشم تو دنیا از رنگ چشم تو دنیا اگر به تابی به جسم و جان ما صفای باقی پیام نوری ولی چه حاصل همیشه جوری ز آشیان ما an gaishe ka Nasir Masudi a cikin wannan waka da ka gabatar da sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni madugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya